s'y rendre pour euh, bah, ne fût-ce qu'avoir une information. Hein. Pas... This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata goma ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana ke cewa a Najeriya dangane da farfadowar da kuɗin ƙasar Naira ta samu a kasuwar musayar kuɗaɗe. kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari banban wanda ramatu garba baba ke gabatarwa inda shirin na wannan makon za a ji yadda wasu ɗaliban najeriya a masar da ke karatu mai zurfi tare da nazarin yadda za su magance matsalar shan miyagun ƙwayoyi da ke barazana ga rayuwar matasan arewacin ƙasar kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku Shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a 'yan kwanakin nan? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan gasar fil Hashim Gwal da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an lafiya ga labaran duniya. 'yan tawayen siriya suka hamɓar da gwamnatin bashar al-assad na tsawon lokaci sun naɗa shugaban gwamnatin rukun kwariya da zai jagoranci ƙasar har zuwa ranar 1 ga watan maris bayan wani taro na majalisar ministoci a damascus gabanin 'yan tawaye da jami'an haɓararren gwamnatin assad muhammad al-bashir wani mutum da ba a san shi ba a mafi yawan ƙasar siriya wanda a baya yake gudanar da mulki a wani ƙaramin yanki na arewa maso gabashin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye ya ce an zaɓe shi jagorancin gwamnatin wucin gadi taron ya kasance ƙarƙashin takin mika fayil da cibiyoyi don kula da gwamnati in ji bashir faransa ta yi jigilar jiragen yakin Marej guda biyu da ta jirgi a ƙasar chad a ranar talata lamarin da ke nuni da fara janyo sojojinta daga yankin da faransa ta yi wa mulkin mallaka a tsakiyar afirka a watan da ya gabata ta karya jejjeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da paris mayakan na mirage 2000d sun tashi ne bayan da tsakar rana daga wani sansani na faransa da ke injimena babban birnin kasar bayan da sojojin chad suka zo suka yi musu fatan alheri kuma suna koma sansanin sojin saman faransa da ke nansi a gabashin faransa kakakin sojin kanal gulum vanet ya faɗa ya ƙara da cewa ana ci gaba da tattaunawa da mahukuntan chadi kan yadda kuma kuma yaushe za faransa za ta janye sauran dakarunta dubu ɗaya da ke Chadin, da kuma ko duka ko wasu daga cikinsu za su fice rikici tsakanin inda da bangladesh ya yi kamari bayan kama wani malamin addinin hinda a daka da kuma zargin cewa ana cin zarafin mabiya addinin hinda a kasar da ke da rinjayen musulmi Ƙungiyoyin mabiya addinin hinda a india sun gudanar da zanga-zanga kin jinin bangladesh a makonnin da suka gabata sai dai jami'an bangladesh sun ce zargin da ake musu na cin zarafi ba shi da tushe sun ce kafafen yaɗa labarai na india da masu amfani da shafukan sada zumunta suna yaɗa labaran ƙarya da kuma haifar da rikici dangantakar Diplomasiya tsakanin kasashen biyu ta yi tsami tun a cikin watan agusta lokacin da wani boran da albai suka yi hambar da firaminista Sheikh hasina ta gudu zuwa india kuma ta samu mafaka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayanai na kotu sun nuna masu gabatar da kara na new york sun tuhumi wani mutum da laifin kisan kai a wani harin da aka kai wa shugaban kamfanin inshorar lafiya ta united healthcare a halin yanzu dai lugui nicholas mcguion yana tsare ba tare da beli ba a jihar pennsylvania bayan da aka kama shi tare gurfanar da shi a gaban kuliya bisa tuhumar da mallakar bindiga jabi da sauran tuhuma-tuhuma a ranar litinin ana sa ran mika shi zuwa new york sannan a hankali babu tabbas ko magan mai shekaru 26 na da lauya wanda zai iya yin tsokaci akan zargin hukumomi sun ce an kama shi ne a garin altuna na jihar pennsylvania bayan da wani abokin ciniki na mcdonald's sai lura da fuskar mutumin da 'yan sandan new york suka yada jiya litinin ƙasar china ta sanar da cewa ta kaddamar da bincike kan kamfanin nvidia kan zargin keta dokar hana cin hanci da rashawa ta kasar wani bincike da ake kallo a matsayin ramuwar gayya kan sabon matakin da washington ta ɗauka kan sashin kera mahaɗin kwakwalwar kwamfuta na kasar china sanarwar da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta sanar da binciken ba ta yi karin haske ba kan yadda kamfanin na amurka wanda ya shahara da fasaha kere-keren na'urar wasan hotunan bidiyo kan yadda yake ta dokokin china na hana cin hanci da rashawa ya ce ana kuma zargin kamfanin na amurka da saba alkawarin da ya lokacin da ya sayi kamfanin isra'ila melanox technologies a ƙarƙashin sharuɗan da aka zayyana a ciki na shekarar 2020 tsarin da ya amincewa wa can yarjejeniyar sanarwar da ita ce ta baya bayan nan a yakin kasuwanci da aka daɗe ana gwabza tsakanin china da amurka a daidai lokacin da kasashen ke fafutukar ganin sun samu fifiko a fannin fasaha sarfil hashim gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kimanin makonni biyu kenan da darajar naira kudin najeriya ke farfadowa a kasuwar musayar kudaden kasar inda masana ke danganta darajar da naira ke samu da matakin da babban bankin kasar ya fito da shi na musayar kudade ta intanet da ake masa lakabi da epms sai dai wasu 'yan kasar sun ce ta gomashin da naira ke samu su har yanzu ba su ga tasirinsa ba daga abuja ga rahoton da wakiliyar ba shi ta aiko mana tsawon mako biyu kenan da kudin naira ke samun tagomashi a kasuwar musayar kudade a kasar inda ake musayar shi a kan kasa da naira saba'in a kowace dalar amurka maimakon naira 1,740 da bakwai da da arba'in yake a baya kuma wannan shine karo na farko da kudin naira ya samu irin wannan tagomashi a shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. masana tattalin arziki irin su malam ahmad yusuf na ganin sabbin tsare-tsaren da babban bankin kasar cbn ya fito da shi wajen mayar da musayar kudade ta intanet mai suna electronic foreign exchange matching system ko kuma efems da kuma yawaitar dalar amurka a kasuwar musayar canji na daga cikin dalilan da yasa naira ke ci gaba da samun daraja abin da ke faruwa da naira a kwanakin nan da take samun karfi a kan dala akwai cewa su kansu central bank sun canza yadda ake sayan dala a sayar da cinikin dala da kowa zai zo ne eh, a caba kawai ta zama kasuwar shunku kowa ya zo ya jefa nashi amma yanzu akwai eh, ƙarin ingancin kasuwar tunda kowa zai gwada ga abin da nake bukata sannan eh, na'urar. mai kwakwalwa za ta nemo wanda ya macin wannan eh, bukatun naka yana cikin abin da ya sa aka samu sa'ida wurin darajar naira sai dai 'yan kasar na bayyana cewa su ba su ga alfanun tagomashin da kudin kasar ke samu ba domin har yanzu farashin kayayyaki a kasar na ci gaba da hauhawa. a sunana muhammad musa ni ana magana wa naira ta farfado dala ta karye na ta wani a wani kasa ina ga bakan ba najeriya bakan don a nan najeriya kan kusan kullum garin allawa in ka je yau ka sai kaya gobe an jima awa ɗaya biyu za a ce ma ta hito ina ka ce na ina ta samu daraja. sunana usman muhammad ni gaskiya a gani na dai kam ban ga alfanu karewar dala da take yi ba to yanzu da aka ce ta karye din ma mu ba mu ga wani abu da ya sauya ba duk abin da ka je zaka siya to su ma cewa suke har yanzu su ma karyewar dalar har yanzu bata iske su ba. Na tuntuɓi Dr. Bature Abdulaziz MON wanda shine shugaban 'yan kasuwa a Najeriya ta wayar tarho game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da hauhawa a ƙasar duk da cewa darajar na naira na ci gaba da farfadowa wanda a baya suka danganta hauhawa farashin kayayyakin da faduwar darajar naira inda ya kada baki yake cewa. Ai abin da yake ake ce an siyo shi da dala a takaice daga inda duk aka siyo shi kafin ya zo nan najeriya akalla ba kasar ba a yi kiliyarin ɗinsa a port da shigo kasuwanni ina ɗauka kwanan hamsin zuwa wata biyu kenan abin da ya karye a yau duk bai fi sati biyu ba bai fi sati biyu ba kuma sati biyu nan da ya ta karye a naira dari da saba'in ne akan <laughs> kowace dala to amma muna kiran ga 'yan kasuwa shin da yake a dala ta fara karewa lalle ne ya zama na suma a dala abinda ta ta rage suma su zama sun rage a nasu 'yan kasar dai na ci gaba da hankorin ganin yadda gwamnatin kasar za ta shawo kan matsalar tattalin arziki da 'yan kasar ke fama da shi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha da wannan rahoton yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku Shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a 'yan kwanakin nan? Kafin nan ga shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Madalla, to jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. To shirin na wannan makon ya yada zango a ƙasar Masar inda muka tattauna da wasu ɗalibai 'yan Najeriya da ke karatu mai zurfi a shahararriyar jami'an nan ta al da ke birnin Alkahira. To baya ga koyon ilimin addini babban buransu ya kasance yadda za su taimaka a ceto matasan arewacin Najeriya. Duba da irin yanayi na taɓarɓarewar tarbiyya a kususan arewacin Najeriya yara matasa suka shiga wani yanayi na shaye-shaye da sace-sace to wannan ya sa na mai da hankali na na research akan wannan abubuwa domin ba da shawarwari da kuma yadda za a yi a dakile wannan babban musiba ta karo. Karatu dai a kasar Masar na tattare da kalubale kala-kala. Babban kalubale shine yare, domin yaren kasar na larabci ne amma ba kamar asalin larabci da aka sani ba. Kuma wannan shi ya ba wa agents da yawa daman cutar da ɗalibai. A ce ka yi shekara goma sha biyar ishirin to dole duk shekara ce ka je ka jaddada takardar ka sannan idan baka je ka jaddada ba kuma ya kasance a wannan lokacin kuka game da 'yan sanda ko makamanci ko jami'an tsaro za su iya kama ka. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla Jami'ar Al-Azhar da ke alkahiran Masar ita ce babbar cibiyar koyon larabci da ma ilimin musulunci a duniya. Sunana Salahu Adamu Kazaure, ni ɗalibi ne a Jami'atul Azhar. Na yi karatu na digiri na farko na yi na biyu, yanzu kuma ina ɗan karatun na su kusa kuma ina haɗawa da kasuwanci. Haka zalika jami'ar ta ci gaba da jan hankalin maza da mata daga Najeriya kasar da a duk shekara dubban matasanta ke bulaguro zuwa kasashen waje don yin karatu. sunana maimunatu mahmud yaya haifafiyar bauchi state na yi karatu a azhar wacce ita ce babbar cibiyar koyar da ilimin addinin musulunci a duniya ɗaliban da muryar amurka ta tattauna da su shakka babu sun jajirce don samun ƙwarewar. da suka ce za ta ba su damar ba da gudunmawar ga ci gaban al'umma a gaba. Sunana Adam Mustapha Azari. Ina zaune a wannan kasa ta Egypt na zo na yi digiri na farko ta Jami'atul Azhar a bangaren tafsirin alkur'ani da ilimansa. Na dawo dai ita Jami'atul Azhar ɗin ina digiri na uku a kan da ilimin da na fara koya a cikin ita wannan jami'a din ma'ana ilimin tafsirin alkur'ani da ilimin da suke cikinsa to ga sallahu adamu kazaure da ke karatun da girinsa na uku wata matsala da ta tsaya masa a rai ita ce makomar matasan arewacin najeriya wanda ya ja hankali na nake research akan wannan tarbiyatul islamiyya wal mushkilatul mujtama da islam al duba da irin yanayi na taɓarɓarewar tarbiyya a ƙasarmu nigeria kususan arewacin nigeria yara matasa suka shiga wani yanayi na shaye-shaye da sace-sace to wannan ya sa na mai da hankali na na research akan wannan abubuwa domin ba da shawarwari ta wannan ɓangarori da kuma yadda za a yi a daƙile wannan babban musiba ta tutun karon wanda su matasa su ne ainihin kashin bayan rayuwar al'umma saboda idan suka gyaru al'umma ta gyaru jilin da zai zauna bayan su to zai kasance mutane ne nagari idan wa'annan matasa aka samu matsala suka lalace to wanda za su zo kuma a bayan su kuma sai sun fi shi lalacewa to ga malam mustapha azare ya nemi ya zurfafa karatu a fannin addinin islama ta la'akari da irin damar da ya ce jami'ar da bewa dalibai a sauƙaƙe idan har aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya kamar yadda dai duka wani wanda yake da alaƙa da karatun addini ya sani ita jami'atul azhar dinnan mafi yawancin wanda suke da alaƙa da karatun ilimin addinin musulunci na kowane sashi na duniya sukan sha'awi su zo wannan jami'a su karatu saboda ita ce jami'ar da ta fi kowace wato a wajen girma da kuma yawan ɓangarorin karatun addini waɗanda ake yi sannan kuma da yin karatun mai zurfi saboda haka nima irin wannan sha'awa ɗin ce tun da dama na taso a cikin tsarin karatun addini abin da allah ya wa ita wannan jami'a shine ya ja hankalina har na so na zo ne karatu a cikinta kuma na nemi hakan Allah ya bani dama. Duk da wannan garaɓasar samun zama na dindindin kamar yadda mutane da yawa da ke zuwa kasashen waje karatu ke fatan samu musamman 'yan Afirka abu ne mai wuyan samu a Masar. Shi ba kudi inda yake baya da 'yanci. a yan laraba mu especially kuma na misira ko da yaro ka haifa a nan ba za ka iya haɗa shi da irin ƙasashen turai ba za a ba shi ainihin cikakkiyar takardar zama ko da ana aka haifi yaro za ka ga baya da wannan yanci sannan kuma duk irin daɗe waka. a misali a ce ka yi shekara goma sha biyar ishirin to dole duk shekara ce ka je ka jaddada takardar zamanka. duk wannan yana daga cikin kalubalen da baki suke samu sannan kuma ana yi wa 'yan nigeria wani irin kallo sabida mawashali 'yan kudu abokan zamanmu sun ja mana irin wannan abubuwan sabida akwai abubuwa da dama wanda suke na rihin gaskiya sa ko da ka je da fasfo ɗinka na nigeria to za ka ga baka da wata kima a wajen su. Baya ga wannan rashin iya harshen na larabci shi ma na haifar da tarnaƙi ga ɗalibai da dama kamar yadda malama maimunatu wacce ke karatun fannin likitanci ta shaida ƙalubalen da ɗaliban 'yan najeriya ke fuskanta a karatunsu a nan ƙasar masar babban ƙalubale shine yare domin yaren ƙasar na larabci ne amma ba kamar asalin larabci da aka sani ba sannan kuma ta ɓangaren karatun kansa da kuma yadda ake yin bayanin karatun a jami'o'i ɗalibai da yawa suna fuskantar matsalar wajen fahimtar bayanin kansa wanda hakan shi ke basu matsalar da ke shafar makinsu Come duk da waɗannan ƙalubalen jami'ar ta ci gaba da baiwa masu sha'awar karatu dama kuma a nan za a ji takaitaccen bayani a game da yadda za a iya samun shiga jami'ar cikin sauƙi. Na farko dai akwai hanyar ita jami'ar kanta takan je kasashe tana tara ɗalibai ta yi musu jarrabawa sai wanda suka ci jarrabawa sai ta ɗauko wani adadi a wato scholarship ɗinta sai ta kawo shi su zo su yi karatu tana yin wannan a duk kasashe tunda muna da ɗalibai da yawa 'yan kasashe daban-daban to akwai wannan hanyar hanya ta farko kenan sannan bayan haka akwai hanya ta biyu wadda ita ce tafi wannan faɗi shine daga ko ina kake kawai in ka taho ita jami'ar ka zo ka za ta baka gurbin karatu gwargwadon irin abin da kake da shi na karatu kawai za a jarraba ka a baka ajin da ya dace da kai daga eh, nan kuma ka yi har ka gama ka tafi ka yi digiri ka ci gaba dai da karatu wanda kuma idan ka nemi scholarship kana cikin wannan karatun za ka iya samu to saboda haka akwai waɗannan damammakin Madalla To masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. To madalla da ramatu garba baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mi cewa shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a 'yan kwanakin nan? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Muna sauraron ku. har yanzu dai muna dakon kira daga gare ku. Tambayar mu ta yau shine shin kuna ganin ta to mun sami kira daga kwara waye a kan layi. Eh assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Inawa daga nan jihar Kwara. To Bello muna jin ka. Alfano da muka gani. Eh a gaskiya ba wani alfano da muka gani dangane da wannan tashin a naira gaskiya babu wani farashi babu wani to bella kana jin mu kuwa to alaikum salam da wa muke magana na Nana malam gambo barakwatasku to malam gambo muna jin ka to gaskiya hakikanin gaskiya duk wanda ya ce an talaka ya gani ai ba ba tunani saboda mu kullum har gobe har gobe ma na san sai an kara kudin kaya to ku kwata-kwata ba ku ga tasirin da aka samu ba na farfadowar darajar naira ba mu gani ba kwata kwata kwata kwata hanyar gani ma wallahi ba mu gani ba sai dai du'a'i Allah ya kawo mana sauki Allah ya tausaya mana ba dan Allah mu ba Allah ya yi mana wannan masifa da muke ci to amin mun gode gamba barau fataskum yanzu mun sami kira daga jihar Jigawa akan layi game da ainihin magana cewar naira ta farfado hmm. a fi sibilillahi magana da gaskiya ra'ayi maganar naira ko gaskiya babu wani tasiri da ya talaka ya gini a ainihin maganar faduwar naira da rushewar dala da haka babban abin da zai ainihin kawo da goma shi akan dala ya kamata a sako da maganar man fetur din nan ya dawo talaka ya samu abubuwan da in dai har talakan najeriya zai samu ya yi dala ta karye din kamar daga bayar da suke faɗa din a bashi fetur zai siya a hankali ya yi noma ya sauran in Allah da naira sai ta yi ƙara yin tagomashi wannan shine abin da ya kamata ita gwamnati Najeriya za ta yi da fatan za a tashi lafiya. To mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto waye akan layi. Hello kana jin mu? Ina ji assalamu alaikum. Alaikum assalam da wa muke magana? sunana abdulrashid jola musa gwadaba to muna jin ka abdulrashid to gaskiya mu dai mun san da wani abu amma sai na san akwai abu ɗaya wanda dandi aka ya auku shine rashin samun cash a cikin al'umma munan a ɗan kumurkin gwarba ne nake a gaskiya a kuɗi sun wuyata ga al'umma za ka iya zuwa lojan pos daga layi kun ba babu kuɗi kamar ka ba wani ci gaba wani abu za ku je da mu ci asibiti baya. Muna ne fatan Allah ya ƙara kawo mana kuɗaɗe da kuma ci gaba a wannan ƙasa baki daya. To mun gode Abdulrashidu. To yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Waye daga yankin Kwantagora? Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV a wannan nasarar a Kwantagora jihar Niger. To Abdulhamid muna jiran muna jin ka. Ah, na'am, a dangane da wannan ci gaba da muka samu na tashin naira mu a kandala gaskiya wannan abun farin ciki ne muna fatar kamun karshen shekara muna fata naira mata koma akalla ko ɗari biyar a dala ɗaya da fatan Allah ya sa kuma 'yan mu za su ji tsoron Allah in ya samu samu sauki a zahiri Allah ya taimake mu a kasar Najeriya mu samu ci gaba da muke nema da fata za a tashi lafiya. To mun gode Abdulhamid daga jihar Niger. Maudu'in mu na yau dai yana magana ne akan shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a cikin 'yan kwanakin nan? To gashi mun sami kira daga jihar Kebbi waye akan layi. mai gida kana magana da dan asabe mai fata ya wuri to dan asabe menene ra'ayinka to gaskiya ni ra'ayina ban ga wani abu da ya sauya ba game da tashin dala a naira da ake bayani don saboda da na je kasuwa na sau mudin shinkafa a naira dubu biyu wanda a da mana sai dubu ɗaya da ɗari bakwai dubu ɗaya da ɗari takwas amma yau dubu biyu na sai shi kaga Eh, in ma naira ta tashi to ba da wani amfani mu a gare mu don ba gani a kasa ba. Eh, to, mun gode dan Asaba mai fata daga jihar Kebbi. Yanzu mun sami kira daga jihar Adamawa. Waye a kan layi? Hello na Adamawa kana jin na ga layin sai yana da tangarɗa. Yau da muna magana ne akan shin kuna ganin To gashi mun sami kira daga jihar Sokoto waya kan layi. Hello. Muna jin ka da wa muke magana? Ibrahim Alaramma Kaduna. To Ibrahim Alaramma muna jin ka. To gaskiya wannan dala da ta sauka kwata-kwata mu ga tasirin ta ba. Kuma ni ina ganin da yau a ce dalan tashi ta yi to tuntuni 'yan kasuwa za su kara farashi. to kiran mu dai su ji tsoron Allah kuma hukumomi su sa ido ganin cewa an samu sauki tunda dalar nan ta yi sauki na gode a tashi lafiya. to mun gode ibrahim ramma daga jihar kaduna yanzu mun sami kira daga jihar neja waye akan layi Ahmadu Ahis Balle kan na magana da injiniya mai gero makeri kwanta gwar jihar Neja. To injiniya mai gero muna jin ka menene ra'ayinka? Ah, mu tashin naira akan dala mu ba gama muhimmanci ba mu canji ba a ce sati biyu naira ta ci gaba da ya take da dubu ɗaya da ɗari tara hmm. to yanzu su dawo dubu ɗaya da ɗari tara wani abu duk ba wani bambanci har yanzu balle ba bambanci saboda yan kasuwa gaskiya ba a tsoron Allah kuma gwamnatin ga kaje kana yake ne kuma gwamnati yan abu ya sauki ta tsawa ta ba ta yi kowa yana abin da ya kama da haka babu wani canji ya fi da dubu ɗaya da ɗari tara ya fi da dubu ɗaya da ɗari biyar ba wani canji har yanzu balle babu canji. To wane kira za ka yi ga 'yan kasuwa domin su sauƙaƙa kayayyakin su? Yan kasuwa su ji tsoron Allah. Tun da ana kira dole ga 'yan tattashi nan ne ka kaya kira to dole tana sauka naira ta ji gaba. To ya dace 'yan kasuwa su ruwa Allah su ji tsoron Allah su tausaya ma bayan Allah. Da haka shine kira na injiniya mai gero makeri haihuwa balle. To mun gode injiniya. To masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. 'yan tawayen siriya suka hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad na tsawon lokaci sun naɗa shugaban gwamnatin rukun kwariya da zai jagoranci kasar har zuwa rana ɗaya ga watan maris bayan wani taro na majalisar ministoci a damascus gabanin 'yan tawaye da jami'an haɓararren gwamnatin assad muhammad al-bashir wani mutum da ba a san shi ba a mafi yawan ƙasar siriya wanda a baya yake gudanar da mulki a wani karamin yanki na arewa maso gabashin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye ya ce an zaɓe shi jagorancin gwamnatin wucin gadi faransa ta yi jigilar jiragen yakin marriage guda biyu da ta jirgi a ƙasar chad a ranar talata lamarin da ke nuni da fara janyo sojojinta daga yankin da faransa ta yi wa mulkin mallaka a tsakiyar afirka a watan da ya gabata ta karya jajjeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da paris mayakan na mirage 2000d sun tashi ne bayan da tsakar rana daga wani sansani na faransa da ke injimena babban birnin kasar bayan da sojojin chad suka zo suka yi musu fatan alheri kuma suna koma sansanin sojin saman faransa da ke nansi a gabashin faransa To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gwal da ya taya da gabatar da shirin da producer mu Fiona Nanduduwa Mai da kuma injiniyan mu na yanzu a Carl ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.